Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Litinin takwas ga watan Mayu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar 'yan sandan babban birnin tarayyar Najeriya ta ce ta kubutar da mutane 58 da aka yi garkuwa da su a wani daji da ke jihar Kogi bayan musayar wuta da 'yan bindigar lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutum ɗaya. Masu sharhi kan lamarin tsaro na ci gaba da yin tsokaci game da batun yin garkuwa da mutane a yankin babbar birnin tarayyar Najeriya da kewaye. to za a iya cewa akwai bandit akwai yan boko haram akwai iswab akwai kilafa amma a ce a cikin abuja ana zuwa ana sace mutane kuma ga yan sanda ga brigade of guard ga dss fadin shugaban kasa ne na najeriya gaskiya abun kunya ne To muna tafi da ƙarin bayani nan gaba sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni. amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makiri. a yau litinin wakilai daga bangarori masu rikici da juna a kasar sudan sun gana a wuni na uku na tattaunawa a birnin jidda na kasar saudi arabia domin shata tsare-tsaren shigar da kayan jin kai a sudan amma da alama tattaunawa ba ta yi nasara ba bangarorin dai sun dage cewa za su zauna da juna ne kawai domin kawo ɗauki ga hali da ake ciki na jin kai a ƙasar wanda yake arewacin afirka da wato ba don sulhu za su zauna ba tattaunawar wacce aka fara a ranar asabar na nufin kawo wa wato kungiyoyi na agaji damar kaiwa ga waɗanda suke fama da rauni da yunwa ko kuma suka rasa su tuni masarautar saudi arabia ta yi alkawarin bawa sudan tallafi na dalan amurka miliyan 100 fada ta kaure a sudan a tsakiyar watan afrilu ne bayan 'yan makonni da aka kwashe ana gwaza fada tsakanin sojojin kasar da rundunar tsaro ta rsf dubun ɗaruruwan wato 'yan ƙasar ne na sudan suka wato yaƙi ya tilasta musu barin gidajensu inda da yawa daga cikin waɗanda suka rasa matsugunansu suka nemi mafaka a ƙasashe da ke da iyaka da sudan ɗin yarjejeniyar tsagaita buɗe wutan ba ta yi nasara ba wurin kawo ƙarshen yakin ko kuma ta rage yawan tashin hankali da ake fama da ita a ƙasar. shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a yau litinin cewa za a yi galaba a kan sojojin rasha da ke cikin ukraine kamar yadda aka fatattaki turawan nazi na kasar jamus a yakin duniya na biyu mun yaƙi a baya muna kuma yaƙi a yau don kada wata wata wata ƙasa ta bautar da wata ko kuma ta lalata sauran ƙasashe zelensky yana faɗa a wani sakon faifan bidiyo ya ce za a yi nasara a kan duk wasu muggan ayyuka na zamanin da da rasha take kokarin dawo da su kamar yadda aka yi nasara a kan turawan nazin zelensky ya ce manufar rasha a ukraine ita ce bautarwa da kuma barna ya kuma kwatanta taimakon da ukraine ke samu daga wasu kasashe da irin gudunmuwar da kawance suka bayar aka yi nasara a kan jamus a shekarar 1945 jawabin shugaban na ukraine ya kuma hada da ba da sanar da wani doka domin tunawa da nasarar da aka yi akan jamus ta da wadda ta faru a ranar tara ga watan mayu kamar yadda kawancin yammacin duniya ke yi wannan dai ya saba da bukin da kasar rasha take yi a kowace ranar tara ga watan mayu a kowace shekara labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'yan bindiga sun harbe sun kashe wani dan jarida a bamenda babban birnin yankin arewa maso yammacin kasar mai fama da tashin hankali a kamaru wanda ke zama dan jarida na uku da aka kashe a cikin wannan shekara abokan aiki da iyalan anye inde inso da shugaban ofishin wata jaridar mako ta the advocate sun ce an kashe shi ne a wata mashaya lamarin da suka yi imani cewa an auna shi ne a yau litinin 'yan jaridan kamaru sun ce wasu fararen hula kalilan da ma manema labarai sun kai ziyara a gidan dan jaridan da ake kira an yi inda so da ke bamenda domin jajintawa wa iyali jude muma shine shugaban kungiyar 'yan jaridar kamaru masu amfani da harshen turanci ingilishi ya ce shine ya jagoranci tawagar ta 'yan jarida wanda suka kai ziyara a gidan inso. sai dai ya bayyana haka ne a wata tattaunawa da aka yi da shi ta wayan tarho a yau litinin shugaban kasar indonesiya joko widodo ya yi allah wadai da harin da aka kai a myanmar a kan jami'an kungiyar kasashen kudu maso gabashin asiya ta asiyan da suka kai kayan agaji ya kuma yi kira ga kawo karshen tashin hankali da ake fama da shi a ƙasar ta myanmar shugaban kasar da ya shahara da suna jokowi bai yi wani karin bayani ba a kan batun amma dai ya ce wannan ba zai hana kokarin da indonesiya da kungiyar asiyan suke yi ta maido da zaman lafiya a kasar myanmar ba ku daina amfani da karfi ku dakatar da tashin hankali da kuke yi saboda mutane ne wannan lamarin zai shafa wannan hali da ake ciki babu wanda zai yi nasara in ji shugaban na indonesiya ya kuma kara da cewa indonesiya tana karfafa gwiwan duk masu ruwa da tsaki da su koma kan teburin tattaunawa domin samar da mafita sai dai har yanzu ba a gano wanda ya kai wannan harin ba a ƙarshe 'yan sandan pakistan sun ce a ranar asabar an yi wa wani mutum dukar tsiya har lahira wanda yake halartar wani taron siyasa a lardin kibar fatunkwa saboda yin wasu kalamai da ake ganin sabo ne wani jami'in ɗan sanda iqbal khan ya ce masu zanga-zanga da dama sun kashe maulana nigar alam mai shekaru 40 ne saboda wasu kalamai da ya amfani da su a addu'o'i da ake ganin sabo ne lamarin da ya kai ga azabtarwa da kuma mutuwa sakamakon fushin taron jama'an 'yan sandan sun rufe mutumin a cikin wani shago domin kare lafiyarsa amma taron mutanen sun rinjaya kuma suka karya kofar shago kani ya faɗa wa down wani kafar yada labarai ta ƙasar pakistan cewa alam ya mutu ne yayin harin a garin modin da ke arewacin ƙasar kalaman sabo dai babban batu ne da ake dauka da muhimmanci a yankuna masu yawan al'ummar musulmi a pakistan kuma hukuncinsa ne kisa labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Rundunar 'yan sandan yankin babban birnin tarayyar Najeriya ta ce jami'anta sun kai wani samame a cikin dajin Udulu da ke yankin karamar hukumar Gegu a jihar Kogi da ke makwabtaka da dajin Sardauna na jihar Nasarawa da dukkaninsu ke makwabtaka da yankin babban birnin tarayyar. Ta kuma samu nasarar kubutar da mutane 58 amma mutum ɗaya ya rasa ransa. wakilin muryar amurka hassan maina kaina na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton kakakin 'yan sandan birnin abuja sp josephine ade ta ce yayin da 'yan sandan suka isa dajin na odulo a jiya 'yan bindigar sun bude masu wuta inda su ma jami'an tsaron suka mai da martani kuma suka ci karfinsu bayan da suka ji ruwan harsasai daga bangaren jami'an tsaron 'yan bindigar sun ranta na kare suka bar mutanen da suke garkuwa da su a cikin dajin daga bisani 'yan sandan sun ceto kimanin mutane 58 da ake garkuwa da su a cikin dajin rundunar 'yan sandan na abuja ta ce abin bakin ciki mutum ɗaya daga cikin waɗanda ake garkuwa da su ya rasu biyo bayan musayar wuta da aka yi tsakanin bangarorin jami'an tsaro da na masu garkuwa da mutanen. Malam Abubakar Sani da ke zama mai magana da yawon ministan babban birnin tarayya Abuja ya ce mahukunta a wannan birni za su ci gaba da kara kokari domin shawo kan wannan matsala na satar mutane a yankunan babban birnin. A yunkurin da mai girma ministan Abuja Malam Muhammad Musa Bello yake yi don tabbatar da inganta tsaro a wannan birni na tarayya yana sa ido da tare da haɗin gwiwa da jami'an tsaro ta kowane bangare su tabbatar da cewa ba a ba bata gari dama su yi abin da so ga dama musamman irin yadda ake samun rahotanni na a garkuwa da mutane din nan ba a to cikin irin haka ne a irin wannan a kokari da ake yi ya kai ga cimma nasarar ceto mutum hamsin da 58 wanda masu garkuwa da mutane suka yi garkuwa da su a cikin dazuzzukan abuja to ba nan aka tsaya ba ko yau ma mai girma minista ya yi taro da sabon kwamishinan 'yan sanda wanda aka turo nan abuja wato cp haruna haruna garba inda ya kara jaddada kokarin shi da kuma neman haɗin kai na su jami'an tsaro don kara inganta tsaro a cikin wannan birni masu bincike kan sha'anin tsaro irin su dr kabiru adamu na ganin tsaro a babban birnin tarayyar Najeriya har yanzu da sauran aiki. Akwai buƙatar wayannan ɓangarori na tsaro wayanda suke kula da birnin tarayya su ƙara hoɓɓasa. Irin wannan tsarin da ake yi a yi gaskiya ba shi bane mafita. birnin tarayya birni ne wadda ke da muhimmanci wadda kuma nan ne ainihin tsiro da cibiya na gwamnati da kuma nan ne najeriya take kusan cibiyarta da duk wani na kasuwanci da na siyasa da su to barin irin haka na faruwa gaskiya yana shafar martaban najeriya mai sharhi kan sha'anin tsaro dr abubakar ms na mai cewar tun farko kamata ya yi jami'an tsaron su ɗauki matakai na kan da garki su ma yin garkuwa da mutanen ba batun ceto su ba. Mun sha faɗa shi ishu ɗin kama a ce kidnapping in ya faru kama a ce arewa maso gabas arewa maso yamma especially kamar area Katsina Zamfara Borno Yobe to za a iya cewa akwai bandit akwai yan Boko Haram akwai Iswap akwai Kilafa amma a ce a cikin Abuja ana zuwa ana sace mutane kuma ga 'yan sanda ga Brigade of Guard ga DSS fadan shugaban kasa ne ba na Najeriya gaskiya abun kunya hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria Madalla a gaida Hassan mai na kaina, to har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu je ga shirinmu na gaba, kuɗan shakata da wannan waƙar. Thank you. You. ko za ta fashe idan na faso ta ai safiyan ta duk a kashe in ta fito fili mai halin shi za ta ishe idan ya ji zafi ya gyara hali idan ya fi sato to mu ma mu dau damara samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya Tumadalla, madalla yanzu kuma ga rahotonmu na musamman daga Sani Malamfashi. Najeriya ƙasa ce mai yawan jama'a sama da miliyan ɗari biyu da ƙabilu iri daban-daban har guda 400 amma dunkula wuri guda. Ƙasa ce mai ban mamaki domin duk wasu fitinun da suka cinno kai a baya ciki kau har da yakin basasa cikin lokaci kankani Allah ya kwaran yadda su tamkar ma ba a yi komi ba. Hakan ne ma ya sanya tsohon babban sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Butrus Gali na ƙasar Masar ya bayyana Najeriya matsayin ƙasa ce ta musamman wurin Allah domin ganin abin da ya gabata. Ya ce in ba ga ƙasar shi lallai in an ba shi zaɓi zai zauna a Najeriya a lokacin da ya gama aiki. In ba manta ba, 'yan aware masu neman ƙasar Oduduwa ta Yaraba zalla don cin gashin kai, ta biyafara kuma ga kabilar Igbo. sun da ƙayar baya har suna cewa ma babu ma yadda za a yi a gudanar da zaɓe a nan Najeriya. A yau an yi zaɓe an gama yanzu sai batun ma rantsar da shugaban ƙasa da kuma gononi da 'yan majalisun da aka zaɓa nan da makonni uku masu zuwa kwana ashirin cap jami'an tsaro suna cikin ɗamarar yaƙi duk wanda ya nemi da fitina zai yi cinkuna maka dangare. yanzu dai kallo ya koma sama shaho ya ɗau giwa yan najeriya so suke su gani a ƙasa shin ko me ke bukatunsu a wurin gwamnati mai shigowa ambasada sule magaji zandam ya zayyana manya daga cikinsu to babban abin da ya kamata a gwamnatance a samu haɗin kan ƙasa wannan shugabanni da za su shigo daga mataki na tarayya su hasaso su ga ina za a samu haɗin kan ƙasa a gwamnati wadda ta shahi 'yan ƙasa ba mm. to a level na jiha nan ma a samu haɗin kan ƙasa a lokacin mai girma muhammadu buhari farko shigowar shi an dunkula abubuwa an kai sama da wata shida babu ministoci to wannan abun ya zame mana izina magana nan da bahaushe ke cewa da na gaba ake gwada jirgin ruwa to mai girma shugaban ƙasa bola ahmed tinubu ya tashi tsaye ya nemi a kowane ɓangare na ƙasar nan ya kwamiti na ministoci a fara Maganar magana sha'anin tattalin arziki sai an samu tattalin arziki mai kyau sannan ake tunanin inganta ilimi inganta lafiya samar da hanyoyi da makamantarsu da babban abu shi ne tsaro darajar kudin najeriya ta zube was to dole ne wannan gwamnati ta mai da hankali wajen inganta darajar naira mm. a lokacin mai girma muhammadu buhari ɗaya daga cikin alkawulan da yi ya yi alƙawalin cewa sai ya daidaita naira da dala to ba naira ba sai fama ta yi mana fintin kau kuɗin nijar to wannan idan aka samu wannan mu suka haɓaka to cikin sauƙi akwai yiwuwar inganta ilimi kamar na ji labarin cewa a shirye-shiryen da yake yana da ƙudurin ba ilimi mahimmanci zai samun ma 'yan makaranta ba su suka su yi karatu in sun samu aiki su biya gwamnati wanda ni na ga wannan a kenya akwai wani abu da suke harambe hmm, tara kuɗi a ba yaro ya makaranta in ya gama ya zo da biyan bashi a hankali a sufuri kamar yadda gwamnatin goodluck Ebeli jiratan ta fara wajen maganar sufurin jiragen kasa. kuma ita ma wannan gwamnati ta buhari da ta zo ta kalli wannan abu da muhimmanci wannan gwamnati mai zuwa muna roƙon su inganta sufuri misali na jiragen kasa. inland din ɗinnan da aka buɗe misali kano puntuwa da sauransu a yi amfani da jirgin kasa a kawo ina abubuwan da yin wannan zai kawo gagarumin haɓaka tattalin arziki na Nigeria. Tsaro. Ma dama ba a samu ingantaccen tsaro ba, to do ina abubuwan za su zama labari. Misali mu da muke nan arewa maso yamma muna cikin hali na rashin tsaro. So ya kamata gwamnati ta dubi wannan saboda mutumin da ke arewacin Nijeriya babu abin da ya yi tasiri a gare shi fiye da noma da kiwo. Yau gonakin nan da muka mallaka ba su zuwa. 'yan uwanmu fulani da ke zaune cikin dazuzzuka suna tsare da da shanunsu yau duk an fatattake su sun dawo garuruwa to ina mai tabbata kawai waɗannan garuruwa na ƙauyuka sun sun tashi ba kowa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci biranen sun cinkushi asibitocin da muke da su likitoci a kullum ka buɗe kafafen yaɗa labarin za ka ji cewa likitocin nigeria suna barin nigeria suna tafiya ƙasashen wasu kuma babu inda ake haihuwar yara nan da nan nan da nan irin najeriya amma ba mu da likitocin da za su kula da lafiya al'umma so dole ne gwamnati ta zo ta yi tsari wanda zai inganta rayuwar al'umma a yi kokari uh, cibiyoyin da muke da su na yaƙi da rashawa su yi aiki yadda ya kamata mun ga izina ga hukuncin da aka yanke masu kuramadu. mun ga inda gwamnati take to muna son mu samu wannan kamanceya a nan nigeria ba sai su hukumomin yaƙi da rashawa sun kamo mutum sun kai shi kotu an yanke mai hukunci an tura shi gidan yari sai a waye gari kawai a ce yau gwamnati ta yafe shi tabbas gwamnatin jagaba tinubu za ta gaji kaya masu nauyi da ke bukatar hattara da sadaukar da kai kamar yadda masanin tattalin arziki aminu ibrahim ya hango bisa diddigin lamurra da ya bi. kamar yadda ka yi magana basussuka da ake bin Najeriya. A ƙididdiga dai na 'yan kwanakin nan ana bin Najeriya wato gwamnatin tarayya kenan kusan naira tiriliyan saba'in da bakwai. In ka hada da abin da ake bin jihohi su kuma ana bin Najeriya sama da tiriliyan ɗari da takwas a lissafi kenan zuwa Karshen shekaran da ta wuce a dubu biyu da hmm. ashirin da biyu. To ka ga duk wanda ya karbi gwamnati yanzu a irin wannan yanayi na ɗimbin bashi wanda ƙididdigan bankin duniya ya nuna cewa a duk naira ɗaya da gwamnatin tarayya ta samu ko kuma ya shigo mana kuɗin shiga cikin naira ɗari da a kashi kamar naira casa'in da shida ne hmm. wurin biyan bashi da sauran abubuwan da ya shafi bashi. Hmm. kalubale ne babba da gwamnati mai zuwa za ta fuskanta domin ta iya fitar da ƙasan nan daga yanayi da muka samu kanmu na talauci da matsuwa na rayuwa. To yanzu ta ina ne samar da mafita musamman ga shi sabon shugaban ƙasa da kuma sauran waɗanda za su an shi ɗauni iko a jihohi a matsayin gwamnati. To na farko dai dole ne sai an dubi matsalan tsaro. domin sai an samu zaman lafiya sannan za a samu ci gaba hmm. kowace ƙasa ne na biyu kuma gwamnati dole ne fa ta fito ta yaƙi maganan cin hanci da kuma kuɗaɗe da ake kashewa a gudanar da gwamnati bincike na ƙungiyoyin duniya musamman transparency international hmm. ta nuna cewa kusan kashi saba'in da biyar na kasafin kuɗi na gwamnatin tarayya ana kashe su ne wurin gudanar da aikin gwamnati hmm. abin da yake ragewa shine kashi ashirin da bakwai shine za a yi wa jama'a aiki a ciki to kaga irin wannan kuɗaɗe da ake kashewa hmm. to me ya haifar da haka akwai ma'aikatu wanda ake ce ma mds hmm. ministries department and agencies na gwamnatin tarayya akwai kusan ɗari tara da hamsin. muna da ministoci da kananan ministoci arba'in da uku. kowannen sunan nan ba mai mota na gudanar da aikinsa kasa da mota biyar to in kai lissafi muna da ministoci talatin da bakwai ah. kaga kowannen su akalla yana da mota biyar sau talatin da bakwai zai baka kusan mota ɗari biyu ne da wani abu kawai ministoci suke tafiyar da su ka duba sauran ma'aikatan gwamnati ire-iren wayannan eh. kowannen su suna da shugabanni wanda su ma kowannen su zaka tara akwai mota biyar ko kaza a tsakanin su wanda kuma duk a shekara nan akwai maintenance kudin gudanar da su kudin mai insu kudin direbobin su to dole duk shugaban da ya zo sai dukkan mu an yi hakuri kowa ya hakuri a dan samu a rage irin wayannan kuɗaɗe da ake kashewa wurin abin tafiyar da aikin shi kansa akalla a ce cikin kashi saba'in da biyar in nan hmm. a yi haƙuri a cire kashi ashirin da biyar a ce shi ne za a gudanar da gwamnati da shi kashi saba'in da biyar kuma a yi ma jama'a aiki to in fa ba haka aka yi ba mm. to ina tabbatar maka za a kai mashi wani lokaci wanda ita gwamnatin tarayya ba za ta iya biyan albashin ma'aikatan ta to yaya za a yi a aiwatar da wasu 'yan gyare-gyaren da za su taimaka waɗannan bayanai da kai a danganta su musamman wajen yaƙi da cin hanci da rashawa. Binciken sin na Transparency International ya nuna cewa najeriya yanzu zuwa ƙarshen shekarar da ta wuce 2022 mu ne na 150 a tsarin masu cin hanci a duniya cikin ƙasashe 180 wato mun fi ƙasashe 30 ne kawai a duniya dole ma'aikatan gwamnati akwai abin da ake ce ma duplication eh. akwai ministries da departments wanda aikinsu iri ɗaya ne to me zai sa a ce akwai department na kaza akwai na kaza da kaza ko kuma agency kaza wanda in ka duba aikin su iri ɗaya ne a haɗe su wuri ɗaya a samu shugaba guda ɗaya a samu department unit unit a ƙarƙashin kowanne wanda zai gudanar da wannan aiki to shi ma nan muna fatan gwamnati mai zuwa za ta duba wannan al'amari mafiya ala bisa ga bayanan da suka gabata wajibi ne a rage dogon buri a kuma sadaukar da kai shugabanni da al'umman ƙasa. In ka ba haka ba, to jiki magayi. Sani Sha'ib Malafashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Madalla a gaida Sani Sha'ib Malafashi, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. najeriya ta sami tsallakewa zuwa matakin kwata final na gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar afirka ta matasa 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai da yanzu haka ake fafatawa a ƙasar algeria najeriya dai ta sami tsallakewar ne tun a ranar asabar sa'ad da ta yi nasarar doke ƙasar afirka ta kudu da ci uku da biyu a wasansu na uku na matakin rukuni-rukuni wanda ya bata maki shida sakamakon nasara da ta yi a wasanni biyu inda ta zo ta biyu a rukunin nasu na biyu yanzu haka kuma kasar za ta fafata ne da burkina faso a wasan na matakin na kwata final a ranar alhamis mai zuwa a sauran kasashen da suka sami tsallakewa zuwa matakin na kwata final na gasar kuma senegal za ta kara da afirka ta kudu morocco ta kece raini da mai masaukin baki wato algeria yayin da mali kuma za ta fafata da congo shahararren dan wasan kasar argentina lionel messi ya koma atisaye a kungiyarsa ta psg inda yake yin atisayen shi kadai a yayin da ake tsammanin an ɗage matakin dakatarwa da aka yi masa ta tsawon makonni biyu messi ya ba da haƙuri a ƙarshen makon nan a bayyane bayan da kungiyar ta ce ya yi balaguro zuwa ƙasar saudi arabia ba tare da izini ba dalilin da ya sa kenan ta ɗauki matakin dakatar da shi na tsawon makonni biyu hakan ya sa ma dan wasan bai bayyana ba a wasar da kungiyar ta yi nasarar doke troyes a jiya lahadi messi yana atisayin ne shi kadai a daidai lokacin da sauran takurorinsa suke can suna shakatawa a hutun kammala wasan jiya kungiyar ta psg dai bata bayyanar da cikakken bayani kan matakin na dakatar da messi ba wanda hakan ya sa ake hasashen tunima da aka rage wa'adin daga sati biyu zuwa ɗaya. mai horar da 'yan wasan kungiyar manchester city ta ingila pep guardiola ya bayyana cewa neman ɗaukar fansa kan kungiyar real madrid babban kuskure ne a fafatawar da za su ta wasar matakin kusa da ta ƙarshe ta gasar cin kofin zakarun turai kocin ya ce kungiyarsa za ta dai yi ƙoƙarin neman dama daga kurakuran madrid a maimakon ba da ƙarfi da tunani kan ramuwar gayya akan fitar da su da madrid din ta yi a daidai irin wannan matakin a kakar wasanni da ta gabata tuni dai da kocin ya bayyana jerin 'yan wasan da ya tsara fafatawar da za su yi gobe da kungiyar ta real madrid murtala faruk sanyin na a washington dc madalla a gaida murtala faruk sanyin na to yanzu kuma ga wannan saƙon Noma tushen arziki. Noma Idan kasa tana da abinci to duk sauran abubuwan biyowa baya suke. Amma idan kasa ba ta da abinci to ina tabbatar ma cewar ƙasar nan za ka ga tana ta tangal-tangal. Mutanen da ke cikin birni masu arziki suna son saka jari a gona a yanki. To ba za su iya ba. saboda kowa na tsoron ya tafi gona a zo a kame shi a ya ba da abin da bai da shi ko kuma a halbe Ku saurari shirin noma tushen arziki da ke zuwa muku a duk ranar Talata da misalin karfe 4 agogon Najeriya Nijar kamar da kuma Chadi, karfe 3 agogon GMT da Ghana. Za ku kuma iya sauraron shirin a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar a tashar ta BOA Africa a kan mita 102.5. Bayan nan kuma za ku iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com karkashin shirye-shirye don sake sauraron shirin noma. tare da ni Muhammad Hafiz Baballe. Da ne ci da mu, wannan arzikin mu shi ne madalla a nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe 4 da minti 57 yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. To a takaice a yau litinin wakilai daga bangarori biyu masu rikici da juna a kasar Sudan sun gana a wuni na uku na tattaunawa a birnin Jidda na kasar Saudiya domin shata tsare-tsaren shigar da kayan jin kai a Sudan amma da alamar tattaunawan ba ta yi nasara ba. Bangarorin da sun dage cewa za su zauna ne kawai da juna domin kawo dauki ga halin da ake ciki na jin kai a kasar da ke arewacin Afirka amma ba wai don yin sulhu ba. tattaunawar wacce aka fara a ranar asabar da nufin baiwa kungiyoyin agaji daman kaiwa ga waɗanda suke fama da rauni da yunwa da kuma waɗanda suka rasa matsugunansu tuni dai masarautar saudi arabia ta ce ta yi alkawarin bawa sudan tallafi na dala miliyan 100 shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a yau litinin cewa za a yi galaba akan sojojin rasha da ke cikin ukraine kamar yadda aka fatattaki turawan nazi na kasar jamus a yakin duniya na biyu an bindiga sun harbe suka kashe wani ɗan jarida a bamenda babban birnin yankin arewa maso yamma mai fama da tashin hankali a ƙasar kamaru wanda ke zama ɗan jarida na uku da aka kashe a cikin wannan shekara abokan aiki da iyalan anye inde so da shugaban ofishin wata jaridar mako da advocate sun ce an kashe shi ne a wata mashaya lamarin da suka yi imanin cewa an auna shi ne To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin da julie gresham wadda ta hada shirin da kuma ba da umarni da ma injiniya mu mr charleston ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya